Écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da baryan Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Juma'a 24 ga watan Maris. To a ci gaba da bullo da hanyoyi daban-daban na amfani da tsabtataccen makamashi a kasar Ghana an shirya wani sha'ani na faɗakar da masu ruwa da tsaki kan muhimmancin amfani da iskar gas a maimakon itace da gawayi to sai dai su na cewa. Ni kuma gaske dai na fi aiki da gawayi don gas na na yusu sha kama ya sauro in zan bar shi akan fita ma ni na tsoro ban san yadda zan dukin aje kana ka aje yaro zai musga she gas na ya ta fita waran duka akwai tsoro. A Najeriya kuma bayan gobara ta yi ta barkewa a wurare da dama na jihar Borno. Hukumomi sun bayyana matakan da za su ɗauka don rage raɗaɗi. Kamar kowace ranar Juma'a da hantsi Yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Za kuma a ji nasihar malamai albarkacin watan azumi. Amma yanzu a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Tun daga watan Janairu sojojin Ukraine 65 ke wani horo na musamman a sansanin sojan Fort sale da ke jihar Oklahoma a nan Amurka. don su iya sarrafa na'urar kariyar makami mai linzami ta patriot ana sa ran dakaran za su kammala horon a wannan watan da maris su kuma koma ukraine domin fara aiki da na'urar bisa la'akari da mahimmancin wannan horo ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta haramta ɗaukar hotunan sojojin kuma ta ƙi barin muryar amurka ta bayyana sunayensu amma wakilin muryar amurka ostap yaresh ya kai ziyara sansanin na fossil don ya shaida horon da dakaran ke yi a cikin sojojin maza da mata na ukraine da suka je oklahoma mafi karancin shekaru a cikinsu shine sha tara mafi yawan shekaru kuma 67 a cikin makonni goma da suka gabata ta amfani da wani shiri da pentagon ta tsara wanda ke ba su horo akalla sa'o'i goma a rana kwanaki shida a mako guda ya sa sun yi aiki don kwarewa wajen sarrafa na'urar ta patriot iran za ta iya sarrafa isasshen sinadarin fizzle don kera bom ɗin nukiliya ƙasa da makonni biyu kuma za ta iya kera makamin nukiliya a cikin watanni a cewar babban jami'in sojan amurka da yake magana da 'yan majalisar dokokin amurka a jiya alhamis babban hafsan hafsoshin sojan kasar janar mark miley ya faɗa wa 'yan majalisar cewa amurka ta ƙudiri aniyar hana iran ƙera makaman nukiliya maili ya kara da cewa mu sojojin amurka mun tsara matakai da yawa da jagororin kasar za su iya ɗauka idan iran ta yanke shawarar kera makamin nukiliya ko kuma lokacin da za ta yi hakan kalaman malidai sun je daidai da na mataimakin sakataren tsaron amurka colin call a watan da ya gabata Khan ya shaida wa 'yan majalisar cewa zai ɗauki Iran kusan kwanaki sha biyu ta sarrafa isasshen man da za ta iya amfani da shi don kera makamin nukiliya idan ta so yin hakan. A jiya Alhamis mai shigar da kara na birnin New York ya yi watsi da bukatar da 'yan majalisar dokokin Amurka na jam'iyyar Republican suka gabatar a kan ya miƙa takardun da ke da alaƙa da binciken da ya yi a kan tsohon shugaban Amurka Donald Trump game da biyan dala talatin a matsayin toshiyar baki ga wata 'yar fina-finan batsa gabanin zaben shekarar 2016 game da ya kirarin da ta yi na cewa Trump ya neme ta. A farkon wannan makon ne ofishin mai shigar da karar na gundumar Manhattan, Alvin Bragg, ya caccaki bukatar da shugabannin kwamitoci uku a majalisar wakilai suka gabatar a matsayin katsalandan a kan ikon jihar New York, wanda yin hakan ya sabawa doka. 'Yan majalisar uku, Jim Jordan da James Comer da Brian Stale, sun kira binciken da Bragg ya yi a kan Trump. zalunci wajen amfani da ikon gabatar da kara irin wanda ba a taba gani ba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A gaida Maryam Dauda, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu je kasar Ghana inda aka shirya wani sha'ani na faɗakarwa. kan muhimmancin amfani da tsabtataccen makamashi don kare muhalli a maimakon itace da gawayi waɗanda amfani da su kan kai ga illa ga muhallin Daga birnin Accra ga Ridwan Abbas da cikakken rahoton. Shirin da aka gudanar a tashar taxin ɗin Mali ya samu halartar direbobi 'yan tireda matan kasuwa da dai sauran jama'a. Bangare ne na shirin wayukan jama'a akan buƙatar da ke akwai na yin amfani da iskar gasin ɗin LPG don maye garbin yin amfani da makamashi da sai lalle. An sassare itatuwa a yi gawayi da kuma samun kiraruwar sauta. Manajan sadarwar NPA Mr. Muhammad Abdul Kudus ya ce kamfen na nufatar samun kashe hamsin na gas ne don rage barazana ga muhalli sa'annan kuma ya ce ya fi sauki lpg again has been identified to be more safer. It has been identified to be more cleaner. It has been identified to be more faster. Ya ce, an kuma gane LPG ya fi kariya da tsabta ya fi sauri wurin dafuwa don haka akwai bukatar mu waye wa mutanen mu kai su samu fahimta su karbi LPG a matsayin makamashi da ya fi dacewa. ba da yanan gizo ke saƙa ba bari mu ji abin da ba su amfani da makamashi wurin dafuwa ke faɗi. suna na sadiya isaka daga boko eh gawayi na da difference saboda gawayi anytime kaya ka same shi ko ya kare kana kan girkin ka amma gas dai ko ya kai baka ka same shi kan abincin ka bai nuna ba tukunna yasa gawayi yana da muhimmanci fiya ga gas abu yusuf ni kuma gaske dai na fi aiki da gawayi don gas na na yusuf sha ya sauro ma zan bar shi akan fita ma na soro ne ban san yadda zan doki aje kana ka aje yaro zai musda she gas na ya ta fita waran duka akwai soro so shi sa ne saboda lamarin wannan ni ban damu da batun gas ba gawayi don gas yau haka ba shi cikin gari ba shi nan kusa in kana bidan gas shi da ka bayan gari to ka samu a fili maka use gawayi abin da yasa ya fi sauki cikin lamarin rayuwa don in ka duba yau haka da ka kewaya ƙauyukan mu wani shi ka samu ice yanzu yin gawayi bai da wuya amma gas kuma balle arewacin mu shi an doki silinda dibiya kan lori a je da shi kauye ko wani wuri a je a fil gasin ga wahalan dauka ga wahalan kawowa ga ba da sako oldo gaskiya yin gawayi dai yana bata muna cikin abin ga angoninmu don ice icen da zai ba mu fresh air wani ne duka ke zamana an yayyanke su an mai da su gawayi amma gas dai ya fi abin ga ya fi gawayi saurin aiki kakakin ma'aikatar kwana-kwana na ƙasa a jihar arewaci ado2 baba hudu shawara ya bayar cewar jama'a su rinka tattalin tukunyar gasin ɗin su a hankali we use the to the cylinder ya ce a bangaren nan namu mun fi amfani da babura wurin ɗauko salon ɗin nan don haka a ajiye shi a kwancina da hadari in yayi kusa da adjust pipe din baburan ita dai npa cewa ta yi ta miƙa wa hukuma ta yin an rage wasu harajoji na gas don rage tsadarsa ga jama'a rajwan allah ba sashen hausa na muryar amurka accra gana. To a gaida Ridwan, yanzu kuma ga Maryam da kashi na biyu na labaran duniya. Kurdawa mazauna wani gari da ke arewa maso yammacin Siriya sun shafa kwanaki uku suna zanga-zanga biyo bayan kisan farar hula hudu da kungiyar mayakan da ke samun goyon bayan Turkiyya suka yi a yankunan da suke rike da su. A ranar 20 ga watan Maris ne al'ummar garin Jindiris da ke arewa maso yammacin Siriya suka taru don bikin shiga sabuwar shekara ta kurdawa da aka fi sani da Nauruz. Amma wasu ɗauke da makamai da ke da alaƙa da rundunar sojan Siriya ta SNA suka buɗe musu wuta inda suka kashe farar hula hudu tare da jakata akalla wasu su biyu a cewar kafofin yada labaran ƙasar da ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch da ke birnin New York ta ce mutanen hudu da aka kashe 'yan gida ɗaya ne. Jinderis dai wani yanki ne na gundumar Afren wanda ya fada a ƙarƙashin ikon sojojin Turkiyya da kuma ƙungiyoyin Siriya da ke samun goyon bayan Turkiyyar bayan wani gagarumin farmakin soja da aka kai akan dakarun Kurdawa a watan Maris na shekarar 2018. Firayim Ministan ƙasar Habasha Abiy Ahmed ya naɗa kakakin dakarun TPLF na Tigray a matsayin wanda zai jagoranci gwamnatin wucin gadi a yankin arewacin kasar. A jiya Alhamis ne ofishin Firayim Ministan ya sanar da naɗin Geta Churida ta shafin Twitter. Gwamnatin wucin gadin dai za ta ci gaba da aiki har sai an gudanar da zaɓuka a yankin. Yarjejeniyar zaman lafiya da ɓangarorin biyu da ke faɗa suka rattabawa hannu a cikin watan Nuwamban bara ta dakatar da rikicin kuma dakarun Tigray sun miƙa manyan makamansu ga gwamnatin tarayya. gwamnatin tarayyar kasar ta dawo da muhimman ayyuka a yankin ta kuma bude hanyoyin kai agajin jin kai a gaida maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu je jihar Barnan Najeriya inda aka yi ta fama da tashe-tashen gobara wanda don haka hukumomi ke ta bayanin abin da za su yi don rage raɗaɗi. Haruna Dauda gare ka. a cikin makonni uku da suka gabata ne dai aka dinga samun gobara a kasuwanni daban-daban har guda uku da kuma ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar borno da ya haifar da ɗimbin asarar dukiyoyi masu ɗimbin yawa a cikin makonni uku ne da aka dinga samun tashin waɗannan gobara da ya da babban kasuwar litinin wanda kuma a iya cewa kasuwar ƙasa da ƙasa ce wanda 'yan kasuwa ke zuwa daga ƙasashen ƙetare da kuma wasu makwabtan jihohi da kuma samun tashin wata goba a wasu kasuwanni guda biyu da suka da kasuwar garin biyu da kuma wata kasuwa a cikin garin Maiduguri da ake kira kasuwar Custom ko kuma kasuwar Gamboru da kuma wasu konewar manya-manyan shago a unguwar Gumari da dukkaninsu suka tafka mummunan asara da kuma sansanin 'yan gudun hijira da ke garin Manguno da ya kone masu 'yan kwalmasin su kurmus. Tuni zai gwamnatin jihar Borno ta ce tana ɗaukan mataki na ganin cewa ta kare aukuwar irin wannan iftila'i nan gaba ta hanyar samar da ma'aikatan kwana-kwana da kuma ƙwararrun ma'aikata a ƙananan hukumomin da ke jihar Borno da kuma unguwanni da ke cikin garin Maiduguri. dai kwamishinan harkokin yada labarai da al'adun cikin gidan na jihar borno honorable babakura abba jatau da karin bayani dangane da irin matakin da gwamnan jihar borno ke doka da matakin da aka doka shine na babban kasuwa ta monday market da ke birnin maiduguri wannan ma an fara kira shi baya da haka kuma an bada tallafi na kayakin masurufi da kuma 'yan kudaje ga wayanda suka ibrahim ya shafe su mm. gwamnatin jihar borno da jagoranci lokacin eh, Professor babakana Umar Zulum eh, da farkon fari ya fitar da naira biliyan biyu wannan akan a sake gina ta kuma a ga da za a tallafa ma wayan da wannan itilafi din ya shafe su baya ta haka kuma a kaura yawa da yayi ba kauran da yaji kuma yana kan cikawa bai ma sai a wajen yan kasuwan kawai ba ya wuce eh, headquarter kwana-kwana ta fire brigade na borno ya je ya ya ba ma jinta da kuma irin sadaukar da kai da jami'an kashe wuta kwana-kwana da suka yi to amma shi gwamna ya kawai kuma duk wani kayan da ake bukata a samu shafi a kashe gobara a cikin sa'o'i kaɗan duk gwamna ya alkawai zai bayar. Eh, idan ka duba za ka ga kamar ana samun irin wannan haukun gobara ba ma cikin mai guri kaɗai ba har an ce kamar lokacin zaben da ya gabata an samu wannan tashi gobara wani IDP kam haka da sauransu. Kamar yana ɗaya ga cikin matakin da za ku ɗauka wajen ƙara irin ma'aikata da suke aiki a wannan kwana-kwana saboda samu yawaitar wannan ma'aikata. Eh, yanzu gwamnati ta riga ta yi alkawarin cewa za ta dauke su aiki kuma insha Allah ba zai wuce ba cikin kwanan nan. Eh, Ganin cewa mai girma gwamna ya kafa kwamiti wanda za su binciki akuwar wannan gobara musamman ma na kasuwar litinin. Bisa a halin yanzu an samu sakamakon wannan bincike da aka gudanar. Har yanzu da ana kan cike binciken su kaga wani abu ne ba ta gama cikin kuraku ko ba na kudu ba. Kaga na mun da ba amma ba sai aka samu a wajaje kamar guda da biyu hakan nan. to kaga dole ne wayannan kwamitin za ta fafa da aiki kwamishinan yada labarai da al'adun cikin gida na jihar borno kenan honorable babakura abba jatau ke bayani game da irin matakin da gwamnatin jihar ta doka don kare aukuwar gobara da aka dinga samu a kasuwanni daban-daban da ke fadin jihar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to a gaida haruna kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Masu sauraro albishirinku. Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu kun nema kun samu. Daga wannan lahadin za mu fara kawo muku shirye-shirye ranar lahadi da karfe tara da rabi na dare kamar yadda muke yi a sauran ranaku. tare da gabatar da shiri na musamman domin mata. Kada ku bari a baku labari. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku. Mai tashar al'umma majiya mai tushe babu rudani sashi hausa da boe matsayin ku ya zarji yan bayo Yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba. barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu. Yau shirin yanayi da muhalli zai mai da hankali akan yadda matsalar ɗumamar yanayi take shafar mata a daidai lokacin da aka yi bikin ranar mata ta duniya a cikin wannan makon. Kana aka keɓe makon gabaki ɗaya domin baiwa al'amuran da suka shafi mata muhimmanci. A wata hirar da na yi da shugabar kungiyar Arewa Women Initiative for Climate Change a Wifka Alawiya Baba Musa wacce take kokarin ganin cewa al'umma musamman ma mata sun ba da gudunmawa wajen shawo kan matsalar gurɓata muhalli. Ta gano wasu mata da fatara take tilasta musu sanya lafiyarsu cikin haɗari duk da cewa sun san illar abin da suke aikatawa. gidaje da yawa har suna amfani da shi wannan itace da kuma gawayi bayan wannan abin da ya ja hankalinmu muka ƙara faɗaɗa bincike shine an samu wata unguwa da suke amfani da gutsatsarin robobi yara suke kwaso su suke kawo su cikin gidaje har ake sai da su naira ashirin naira hamsin suke amfani da shi a matsayin makamashi wasu suna amfani da shi su zuba shi a cikin ice saboda idan suka zuba shi wuta ta fi tashi sannan itacen da ya kamata su kona yana zama kaɗan maimakon a sai ice na naira hamsin da zai maka girki to ko da ita naira ashirin kika zuba shi wannan abu na ayafa tunda ai roba ce nan da nan wuta za ta yi ta ci akwai gidajen da muka samu su ba sa ma sayan itan kawai iya wannan roba suke samu suke watsawa a cikin murhu sai su girki da su sai ya zama na shi wannan wutar hayakin yana zama bakikirin sai muka auna iskar duk gidajen da suke amfani da ita wannan ayafa sai zama na iskar da suke shaka tana ɗauke da su wa'annan sinadarai masu cutarwa to bayan su kuma akwai wasu sinadaran da su kuma zaki ga suna cutarwa sosai ga lafiya da jikin dan adam muka tambaye su sai suka ce ai akwai mata da su ya zama na su kuma sana'a su ce suna zuwa yara kanana suna zuwa su samo robobi da ledoji da taya da su takalma duk su kai musu sai su kona su idan suka kona su suka narke sai su dinga kwasan su da zafin su sun narke su dinga mulmula su suna tsoma a cikin ruwan sanyi duk da zamu iya cewa kin ga kamar su ma suna taimakawa gurin rage datti ne a cikin mali. muhalli ta hanyar Eh, sarrafa shi ita wannan robobin ana mai da ita wani abu to amma kuma aka duba wani bangaren zaki ga cutarwar da hakan take yi yafi alfanun abin da suke yi tunda a garin konawar su kansu suna shakar hayaki da suke jawo cututtuka da yawa musamman cututtukan da suka danganci numfashi su wa'annan mata da yawa hirarrakin da muka yi da su kowanne dalilin da yasa ya fara wannan sana'a to ɗaya bayan ɗaya dai kusan mata biyar da muka tambaya kowanne daga cikinsu magana ta shine dalilin dalilin da yasa take yi shine talauci dan wasu daga cikin su zaki ga an sun koma gida za su ce miki jikin su yana kaikayi ko kuma numfashin su yana nauyi da daddare in sun kwanta shi kuma dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka cewa yi kamata yayi a zauna domin samun mafitar matsalar tunda matsalar ta riga ta cin mana. an tsinci kai to kuma ya za a rayu da ita a fitar da dabaru da hanyoyi na zamani da kuma wanda manoma ko kuma masana ko kuma mazauna karkara samu mafita ba tare da an sha wahala ba akan wannan al'amura jama'a ya za a sami haɗin kai kuma ta yanda za a gudu tare a tsira tare an ce za a rayu tare da shi to jama'a gari ko kuma su ƙwararru da kuma masu kirkire-kirkire ya za a haɗa kai a samu haɗin kai a gudu tare a tsira tare an jaddada abinda a ike na ci gaba da aka samu na farko za a zo talatin ba a rage daga kaso uku din nan da da aka yi alkawari na abin da ake fitarwa zuwa kashi ɗaya da digo biyar wato rabin wancan alkawarin da da aka yi so kowace kasa take fitar da wayannan gurbataccen iska din ana so a fara ganin yaya aka yi alkawuran nan ina suka je daga talatin kafin hamsin zuwa sittin a ce an tafi dungurungun gaba ɗaya an daina fitar da wata iska da za ta zama barazana ga muhallinmu baki ɗaya. an canza daga itace an canza daga duk wani nau'i na injina da za su fitar da wannan abu shi sa aka daɗa jaddadawa da san bishiya cewar a gaba ɗaya dukkan ƙasashen da suka ɗau alkawari za su kori harka ta sarar itace domin girki domin jin ɗumi ko wani abu makamancin haka. A nasa ɓangaren kuma Ibrahim Pam mai sa ido akan harkar dumamar yanayi a Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce shawo kan matsalolin mata yana buƙatar a dama da su a gwamnati ta hanyar ba su dama a siyasance ko kuma ba su manyan makamai. da tsarin take ko'ina a duniya shugabancin kasa in ba da mata a kaiwa ba a samun cikon talatin da biyar din ma ai wannan compromise ne abin da ya kamata yanzu yanzu ana maganin gender equity so ya kamata tsarin zai kai at least don haka Allah ya tsara kuma haka ake ganin zai cika ambition na sustainable development so ni a gani na dole sai in za a cika alkawari da aka faɗa wannan talatin da biyar din ma ai ba a kai ba kuma wannan idan ya zama koma baya wasu maganin development dole a nemi yadda za a kai wannan talatin da biyar ɗin ko da ba ta zaɓe ba at least ta zuwa ganin su appointment da sauran positions masu mahimmanci wanda suna nuna cewa ana iya kai wani tsarin kuma aka kai ga kuma benefits da ake samu na tabbatar cewa gaba ɗaya tattalin arzikin ƙasa yana karuwa. To kafin mu ci gaba ga wannan sakon. uwar gida albishirinki. Damar da kika jima kina nema ta samu. Sashen Hausa na muryar Amurka ya kammala shiri tsaf na kawo muku shiri na musamman da mata zalla. Shirin zai rika haska fitila akan gudunmawar da mata ke badawa a ci gaban al'umma. kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Shirin zai rika zuwa muku ne kowace ranar Lahadi da karfe tara da rabi. Kada ku yadda a baku labari. Murya Amurka duniya a tafin hannunku. lokaci ne na sauraron nasihar malamai albarkacin watan Ramadan. daga farko ni dai muhammadu rabi'u na alai dan mai sali a birnin kwanni wata ramadana wato azumi ne wanda ubangiji baraka ta'ala ya wajabta ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shiyar shi da al'umma tai tun daga hijirar shi da ya taso daga makka zuwa madina bayan shekara biyu allah sabaka mai bayanin azumi ya ayyuhal ladzina amanu kutuba alaikum siyamu kama kutuba alal ladzina min qablikum ta takuna ya kuma su imani haƙiƙa an wajabta muku azumin wata ramadana da shekara kwana 30 ko 31 babu saboda haka duk inda musulmi shiga duniya in dai ya ji faɗakarwa manzo Allah ya ji zawwa manzo Allah ga duniya to azumin wata Ramadan ya hawa wajibi ya zan wajibi akan ne farilla ne yi sa rukuni ne a cikin musulunci wanda in mutum ba a sami shi yayin ba to a takaice ba da shi ba cikin tiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan azumin ana buƙatar ayi da inda an ka ci an ga wata kai ka gani ko ganan ma an ka garan ku an ka gane ko ko ƙasa ko an ka gane shi to shikenan sai dai gaba ɗaya sai kai niyya wannan na azumin wata Ramadan kwana 30 ko 31 babu shikenan wannan niyyar ta biya bukata ga duk sauran kwanaki in dai ba wani sharɗi zaka gitta ba wanda ya kaci azumin daga baya baya in za koma sai kasa wataniya saboda haka wannan azumin abu ne wanda ake bukatar musulmi shi yi sa wajibi ne akan su shi shi kuma akwai falala wanda duk ibada da ka sani kowace ibada ta Allah ce amma babu ibada da an ka samu da Allah ya kira sunan ta ce shi azumi na wani azumi kadai ne an ka samu haka hajji ibada ce ta Allah haka nan zakka haka nan sallah amma azumi ne kadai aka samu ubangiji tabaraka ta'ala ya ce as-sawmu li an ajazabi azumi na wani ni ne ke ba lada akan sa malan suka ce ta me yasa Allah kama suna azumi karara yace nashi ne kun shi ke bar saka muku haka ne suka ce abin da yasa kowace ibada ana magumki ita ban da azumi sajjada ana a duka magumki haka sadaka haka wani dawafi ake kewaya shi an ban da azumi shi in ka an yi azumi Allah ne an mashi saboda shi azumi babu rai cikin sa babu sum adu wanda ke azumi yana yi ne don Allah khalisa lawajin lahi bai don ajiya ba ko don a gani ko da a faɗi saboda shi haka azumi shi ke haka Allah tsara shi ana buƙatar aishi inda an ga ci alfijir ya keto za a rana aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum khairul kalama qala assalamu alaikum to da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Tun daga watan Janairu sojojin Ukraine 65 ke wani horo na musamman a sansanin sojan Fort Sill da ke jihar Oklahoma a nan Amurka don su iya sarrafa na'urar kariyar makamai mai linzami ta Patriot. Ana sa ran dakaran za su kammala horon a wannan watan na Maris su kuma koma Ukraine domin fara aiki da na'urar. bisa la'akari da mahimmancin wannan horo ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta haramta ɗaukar hotunan sojojin kuma ta ƙi barin muryar amurka ta bayyana sunayensu amma wakilin muryar amurka ostap yarish ya kai ziyara sansanin fort sill don ya shaida horon da dakarun ke yi Iran za ta iya sarrafa isasshen sinadarin fizzle don kera bam ɗin nukiliya a ƙasa da makonni biyu kuma za ta iya kera makaman nukiliya a cikin watanni a cewar babban jami'in sojan amurka da yake magana da 'yan majalisar dokokin amurka a jiya alhamis babban hafsan hafsoshin sojan kasar janar mark miley ya faɗawa 'yan majalisar cewa amurka ta ƙudiri aniyar hana iran kera makaman nukiliya a jiya alhamis mai shigar da kara na birnin new york ya yi watsi da bukatar da 'yan majalisar dokokin amurka na jam'iyyar republican suka gabatar a kan ya miƙa takardun da ke da alaƙa da binciken da ya yi akan tsohon shugaban amurka donald trump game da biyan dala talatin a matsayin toshiyar baki ga wata 'yar fina-finan batsa gabanin zaben shekarar 2016 game da ikirarin da ta yi na cewa trump ya neme ta. a farkon wannan makon ne ofishin mai shigar da karar na gundumar manhattan alvin bragg ya caccaki bukatar da shugabannin kwamitoci uku a majalisar wakilai suka gabatar a matsayin katsalanda a kan ikon jihar new york wanda yin hakan ya saba wa doka to masu sauraro nan kuma muka kawo ga shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin maryam dauda wadda ta taya ni gabatarwa sai mu Salamun Abu da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.